Waye magana nake. Waye Kai ne mana. Suna na ah. Kai da hankali. To ya ba zan ce ma ba. Yanzu ka zo ka ce da mutum ka mutum a gindin biya ka ce ma wannan irin mutunci ne. To to me kalmar take nufi? Kai ma hukaci ne. Yanzu ka je ka sami wani mai kuɗin ka ce ma buroda wallahi ya daure ka. Kai billahi la ilaha illa Adamu zango ma ne. Kai kana da hankali kuwa? wallahi adam ya zango ba wallahi adam ya zango zai daure ka duk fa kani hudu ba sama da adam ya zango kuma ka ce ma broda kai kana ban mamaki wallahi kai ka san wai adam da Allah broda mu yi magana da kai kai wanda ya ƙara cin broda alfi ne mas to me yasa ba ka so cin broda ya saka cin broda wannan yi cin mutunci ne kai ni zaka zo ka ciwo mutunci a gida to ni ban ga laifin broda ba ai sai ka ce min dalilin broda da Allah broda mai ai kai mental ne baka da hankali kai ijo ne

a ah, to tsaya to in kai ba malam bane kai me malam ah, bane ba malam ne ba eh. ne wallahi to ga wata can tana tana ma mai mm, mm, wallahi miki kimti <laughs> eh ke ba Allah ba <laughs> Allah ba